الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم آه رانر talata kenan ko haka ne biyu ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda kuma yau bakwai ga watan jun watan shida kenan shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya sake haɗa mu cikin ikonsa domin fara tasirin azumin watan Ramadan bayan mun yi bikin buɗewa jiya na wannan shekara kamar yadda muka yi shekara da ta wuce kamar kuma yadda aka saba gabatarwa a shekarun baya a wannan masallaci mai albarka na lamba 36 boni street a cikin garin port a jihar rivers state a kudu maso kudancin najeriya kamar yadda aka saba muna yin kokari taro da fahimtar fa'anonin ayoyin alkur'ani mai girma wajen ta hanyar amfani da salo na magabata wajen tafsiri gwargwadon iko fahimtar ma'anar zancen Allah da abin da Allah yake nufi cikin abin da ya bayyana a littafinsa ko kuma ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bayani bisa fahimtar magabata na gari tare da ƙoƙarin fito da hukunce-hukunce da kuma hikimomi da salo na zance da yake cikin alkur'ani domin ƙara fahimtar cewa lallai alkur'ani littafi ne na shari'a littafi ne na wato ƙayatarwa tare da kuma ɗebe kewa sa'annan littafi ne na shari'a wanda ɗan adam a kowane irin matsayi yake a rayuwa yana buƙatarsa kamar yadda aka sani tafsirin namu da hausa muke yin shi abinda muka rake nan a wancan karin to haka za mu ci gaba da yi cikin yaren hausa amma sai dai yawanci na sosin da za mu yi mu'amala da su da larabci sai dai kawai ni zan yi kokari na wani dinga kokarin tarjamawa da irin yaren da za a iya fahimta insha Allah tabaraka wa ta'ala tafsirin namu ba zai dinga ɗaukar dogon lokaci ba insha Allah muna so ya zan daga farawa zuwa gamawa kada mu wuce awa ɗaya da rabi har da komai da komai kasancewar kuma ana ɗauka watakila in Allah ya kaddara za a iya yaɗa shi a wasu daga cikin kafofin yaɗa labarai na domin amfanin ya shallake mu ya kai zuwa ga wasu can da ba sa nan dole za mu dinga takaitawa kuma bara waccan kunce bara bisa rahoton da muka samu daga wajen yan uwa marubuta takarda ta istibiyan kamar kusanniya kenan mutane suka bayyana ra'ayinsu kusan a jimlace alhamdulillah kwalliya ta biya kuka sabo tare da cewa mun ta farki mai wahala matuka wanda duk wanda yake sauraro dai ba dan Allah ya zo ba da kuma don ya fahimta ya fahimta zai iya gajiyawa ya kosa da kila matsala ɗaya sai a kwana uku ana ta tattauna ta wani lokacin ma sai wani ya manta cewa ta siri ake to kusan dama da biyu ne wai jifan ko dukan akuyar kishiya in ji bahaushe dama mun yi ne don mu sake jan hankalin mutane da kuma nuna musu cewa alkur'ani littafi ne wanda ke ka iya kiransa teku ce da ba ta daga komai za ka samu a ciki in dai har ɗan adam yana buƙatarsa na ilimi to ba za ka rasa wata gaba da za ta jefa ka zuwa inda za ka yi cikin wannan ilimin ba wataƙila wani za mu rage har buƙatar hakan ta tashi za mu taƙaita akan iya abin da yake da alaƙa da gundarin kalmomin da ke cikin ayar da muka karanta insha Allah duk da shi ma wannan ba sauki ne da shi ba tunda dai ba babbaki ba ka fassara ake ba wataƙila a hakan ma matsala ɗaya za ta iya ɗaukar mu dogon lokaci ta yi zan to ita za mu yi mu sai dai amfanin wannan shine duk abin da muka yi a bara in muka zo kansa bana sai mu ce to ai hakuri mun yi bayanin sa bara a bana ma kamar wannan satin in sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya muka zo kan wata matsala su in mun yi bayanin ta a wannan sati sai ce kamar yadda muka yi bayani a wannan sati sai mu an fahimta fatan mu dai Allah ya ba mu ikon jurewa da sauraro kuma Allah ya ba mu ikon faɗar gaskiya ina ƙara mika godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ara mana wannan lokaci kuma ya sake haɗa mu da alkhairi kuma ina mika godiya ta musamman zuwa ga jama'atu bi bid'a wa kamata sunna ta ƙasa baki ɗaya da ta sake taso ta mun alfarma cewa na sake zuwa kuma ina mika godiya ta musamman zuwa ga jama'atu bi bid'a wa kamata sunna reshen jihar Rivers ƙarƙashin jagorancin Alhaji Musa Ladi Allah ya ƙara musa lafiya wanda na ji labarin kafin na zo sun sake turawa ma suna bukatar cewa na zo wanda kuma na san bayan kansu bane ta ya faru ne bisa abin da mutane suka roƙa to gaskiya wannan kyautata zato ne daga yan uwa ba wai dan na isa ba to ina fatan wannan fahimtar juna da ta kasance tsakanina da masu sauraro tun bara Allah ya turar da ita kuma Allah ya sa ta amfani da duniya da lafiya ah, ba sai an sake karanto ayoyi ba Allah ma ya karanto mana daga inda tsaya suratul a'raf wanda suratul a'raf ita ce sura ta shida kenan bayan fatiha baqara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf ita ce sura ta bakwai a cikin surorin alkur'ani in ka faro lissafi daga sama kuma mun karanta ta har zuwa aya ta 26 da bayanin ta wanda cikin darussan da surar ta kunsa da muka su a farko mun gabatar da darasi na farko da ya kunshi batun bin alkur'ani wanda ya haɗe wani su ayoyi da mun karanta su mun karanta darasi na biyu shine makomar karyata manzanni da irin abin da wanda ya karyata su yake fuskanta a duniya cikin waɗansu ayoyi sannan ayoyin da ke biyar da su kuma mun ji makomar kafirai a lahira da irin sakamakon da Allah ya tanadar musu na munanan ayyukansu darasi na uku mun ji takirta shi ne yawan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa darasi na hudu shine karrama ɗan adam da Allah ya yi ta hanyar sanya mala'iku su yi masa sujada tare kuma da tsara ta iblis da kuma girman kansa da yadda Allah ya kore shi daga aljanna mun yi bayani mai faɗi a nan darasi na shida mun ji cewa kissar annaba adam a aljanna da yadda shi dan ya yaudare shi har Allah ya fito da shi daga aljanna shi da matarsa mun tsaya a darasi na bakwai wanda darasi na bakwai shine a bukatu na duniya da Allah ya kore wa ɗan adam wasu daga cikinsu tare kuma da tsoratar da ɗan adam da jan kunnansa akan karya biye wa shekara na gabanin sai an rama sake karanto mana ya bani adama kada an zanna alaikum ya bani adama kada an zanna ilaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha alaikum kada an zanna alaikum ya bani adama kada an zanna alaikum libasan yuwari ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون الله يقول يا بني آدم يا أخوان آدم قد أنزلنا عليكم لباسا حقيقة من سوكر لكم تفاتي يواري سوآتكم wannan tufafin cikin ayyukansa yana lullube tsaraici idan ka sa ba za a ga tsaraicinka a zahiri ba wanda kuma tsaraici abin kunya ne ka bayyana shi ko da mutum bai zama musulmi ba warishan sannan mun saukar ku da tufafi da zai zame muku abin ado da kwalliya in kana so hankalin mutane karkata zuwa gare ka su kalle ka su ji daɗi to akwai irin tufafin da za ka sa ka fito a gabansu a wannan faɗar irin bukata ce ta ɗan adam wa libasu taqwa amma akwai wani tufafin da ba a ganin su sai dai a ga alamarsa tufafin da ake lulluɓa wa zuciya wanda idan ka lullubawa wa zuciyarka zai taimaka maka wajen fuskantar abin da zai zai maka garkuwa daga fushin Allah ba kai ba fushin Allah wanda samun garkuwa daga fushin Allah kuma shi ake kira takawa to wannan tufafin na takawa zalika khairu wannan shi yafi alheri fiye da tufafi na zahiri wanda zaka rufe al'auranka da kuma wanda ذلك yi ايات zalika min ايات الله صفات tufafin zahiri din wanda zai rufe maka tsaraici da wanda ka yi kwalliya da shi da kuma tufafi wanda ba a ganin sa wanda zai lullube maka zuciya ya hana ta tasirantuwa da wani abin da zai gurɓata ta dukkan su na ɗaya daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake saukarwa ga bayinsa wanda a ciki akwai alama ta ƙara girmama Allah da kuma sallama masa la'allahu yadhakkarun idan mutane suka kula suka bi wayannan ayoyin na Allah subhanahu wata'ala da suke nuni akan kudurarsa la'allahu yadhakkarun lallai za su wa'azantu kuma su yi imani domin ba wanda ya saukar da waɗannan tufafin ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aya ta shida a cikin tafaɗin Allah subhanahu wa ta'ala an zalna alaikum libasan abubuwa biyu ne suka faru na ɗaya kunce abubuwa akwai saukarwa an zalna wanda yawanci saukarwa tana faruwa ne daga sama zuwa ƙasa sakko da kayan daga sama kenan zuwa ƙasa akwai wanda ya saukar da abu ne Allah shi yasa ya fito a cikin lamiri zarna mu muka saukar wanda kuma lafazin mu lamiri ne wanda na mai magana idan ya zama ba shi kaɗai ba da ni da kai da shi muka haɗu to in mun saukar sai mu ce mun saukar amma mutum ɗaya ne sai dai ce anzaltu ni na sauka. wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'a amma sai dai an yafi ma kuma yana da cikin salo na kayatarwa a dace idan mutum ya isa ya bukasa zai iya tara lamirai da yawa a kan hancin kansa sai shi kaɗai kamar sarakuna da wanda suka isa sarkin ya isa sarki ne baya cewa na yi kaza sai dai ce mun yi kaza hali kuma shi kaɗai ne kada an zarna alaikum libasa to mun ji saukarwa mun ji wanda ya saukar to sai suna na uku shine wanda aikin ya fada a kansa shine tufafi saukarwa ne saukarwa abin da aka sauka da bisa ƙa'idar larabci dama in aiki ya fada wa abu yana zuwa da nasaba mai fata libasan ba ce libasun ba ba ce libasun yuwari kun wani sha. to lafazin wa libasat taqwa wanda ita ce kalma ta gaba idan ka saba da karanta Alƙur'ani da kira'ar warshi da riwayar warshi kira'ar nasiru da kuma riwayar kira'ar nasiru za ka ga ita ma fataha ce da ita saboda ka a warshi ya bani آدم قد أنزلنا yi لباسا sau'adikun wari shan. ولباس التقوى عملهم ولباس التقوى وانا تتقرار نافع المدني لابن عامر الشامي لعلي بن حمزة الكسائي وانا دكان سكومة قراءة كم سنة تهرزوا على النبي صلى الله عليه وسلم مكما قراءة ابن كثير المكي لابن العلاء البصري da asim kufi wanda mun karkashin a muke harsu. da kuma hamza ta ibn abi habib az-zayyad as-samman da abu ja'far al-madani yazid ibn al-ta'qa da kuma khalaf al-ashir da kuma mutum bakwai dai a cikin qurra'u goma mutum bakwai a cikin qurra'u goma su kuma suna yin ruku a wali ba su taqawa a khair bambancin shi ne su wa'ancan da suka yi nasaba saboda sun kalli libasa na farko kada an zarna a yankin libasa mun saukar muku da tufani kun ga wannan physical kenan visible one wanda za ka ganshi ka a material one wanda za ka sa da Allah ne ya saukar da shi wancan spiritual tufafin shi ma Allah ne saukar da shi sai suka ce to a ah, shikenan anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa anzalna alaikum libasan taqwa da haka abin da sa wannan na nasaba shi ya yasa wancan na nasaba sai zan to jumlar a hada take gaba ɗaya kenan kawai numfashi za ka yi amma a kira'ar jumhur kuma sai suka ce a ah, magana ce ta kare an sa bluestone ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha kaga wannan ko anan ka tsaya a fahimta don za ka kuka sabuwar mana wa libasu taqwa zalika khair nan ba maganar saukarwa ake ba wannan maganar saukarwa a neme ta abu wajen amma anan akwai ai wa hunaka libasu taqwa akwai kuma wani tufafi na takawa saurara ku ji shi shi wannan tufafin na takawa dalika khairu shi ne ya fi alheri fiye da wancan tufafin da haka abin da ake kiran ka zuwa gare shi shi ne ka je ka sa kuɗi ka sai tufafi domin ka rufe ka, kuma ka nemi ma kuɗin da za ka sai tufafin da za ka yi ado da shi duk ba ne amma kada ya zama gaba ɗaya tunaninka da raja'arka akan tufafin duniya a'a yanayin yadda za ka yi standin din tunaninka wajen nemo tufafi ya fi yawa a wajen tufafin da ya fi alkhairi shi ne na takawa da aka a kasuwa ake nemo kudi da za a sai tufafi visible tufafi a wajen aiki za ka zama very dedicated a wajen aikinka domin kai anin legal salary da za ka iya samun ka sai tufafi a gona wajen noma a wajen aikin kwadago idan mutum ya fita baya wasa duk da zai duk abin da zai janyo ya rasa kuɗi baya baya da yake to lokacin da ka zo masallaci kuma a nan ake anin salari da da shi ne ake siyan wannan spiritual clothes da za su rufe maka zuciyarka don su a ta tuwa da fitina an gane to zalika khairun shi ya fi alheri ne hankali ko ya san cewa ana ba da priority ne ga abin da ya fi alheri an gane zalika min ayati lahi la'allahum yadhakkarun to mun yi darasi guda in za a tuna a karatunmu na rufewa na ƙarshe na bara a kan tufafi tun daga ma'anarsu zuwa ga asalinsu zuwa ga muka kawo theory da ake cewa ɗan adam ya samu ci gaba ne theory of evolution wanda da suke cewa da ɗan adam asalinsa kamar biri yake ba shi da tufafi wanda wannan ƙarya ne annabi adam bai taɓa zuwa tsirara ba tun asali ma da tufafinsa mun kawo theory of evolution din nazariyatul tafawur ta Charles Darwin mun kuma ƙaryata ta da dalilai na hankali da ilimi da kuma nassi na shari'a sannan kuma mun yi darasi mai tsawo akan hukunce-hukuncen tufafi mun faɗi kuma hatta ba a ƙarshe mun tike akan irin tufafin da bai halatta a sa ba mun yi magana akan tsaraici da al'aura mun yi magana akan al'auran mace da al'auran namiji mun yi magana akan addu'ar da ake yi za a sa tufafi ma'ana dai mun ba da manuwar akan abin da shafi tufafi ga mumini in yana bukata saboda haka ba za mu mai tarar ba na kamar da kuka yi alkawari wanda yake so sai ya koma karatun karshe namu na bara insha Allah a ranar da muka rufe in Allah ya zai samu wannan bayanin da baki daya da wannan sai zan domin silin tafsirin wannan aya za mu tafi zuwa aya ta gaba ita ce mu tafsirin ta bana يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما ya ce ya bani adama ya ku ‘yan adam kada an zalla ya nan na kuma shaifan kada shaitan ya zo ya jarrabe ku ya cuce ku ya hana ku tafarkin Allah kama abawai kun min jannati, kamar yadda ya cuci iyayen guda biyu annabi Adam da hawa ya fitar da su daga aljanna ta hanyar jarraba su suka yi abin da Allah ya hana yanziru anhuma alhali a wannan lokacin yana mai zare musu libasa kuma tufafin da Allah ya sanya musu daga jikinsu libriya kuma ma wanda ya nuna musu tsaraicinsu bayan da adamu baya ganin tsaraicin hawa hawa ba ta ganin tsaraicin adam to kuke yayi kashe ni shedan ba abin a sakankance masa bane karka ce akwai Allah ka ce akwai Allah akwai kuma shaitan karka kuskure ya cuce ka ya yaudare ka musamman kuma shaitan maki ne amma ba irin jigar-jigarin makiya ba inna domin cewa shi shaitan ya rakun kuwa wa kabiru da shi da 'yan tawagarsa 'yan uwansa shaitanu suna ganin ku min haitu la tarawun ta inda ba ku ganin su to da tunda kwamakin ka yana ganin ka ta inda baya ganin ka ba ka ganin shi to zai iya kawo maka farmaki ta inda ba za ka iya kare ba dama matsalar magauci ɗaya ce shi ne zanto ka san ta inda zai kawo maka hari sai ka je ka jibje da karu a wajen ta yadda da ya taho da ya yi taga-taga zai ga wa'anda za su iya gama da shi to shi shaitan yarakum huwa wa qabilu kuma abu biyu ba shi kadai bane yana da tawaga haifu za ta rauna, ta inda ba ku iya ganin su inna ja'alna shayatin awliya hakika Allah ya ce mun sanya shaytanu su zama abokanai mataimaka mataimaka lamari na layu minu ga waɗanda ba su yi imani da Allah to ko in har an sanya shaidanu su zama mataimaka gare su to su ma sun zama yan tawaga shaidan da haka shi shaidan yana da yan tawaga iri biyu akwai waɗanda suke yan uwansa ne na jini akwai kuma wanda suke yan uwansa ne na tunani da kuma sana'a wannan bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin abin da ya saukar na tufafi to sai an wannan ayar sai ya faɗi wani abu mai matuƙar mahimmanci da yake da alaƙa da tufafi wanda yake cewa ya sanya wa annabi adam da hauwa tufafi wanda wannan tufafin malamai sun ƙaru juna ilimi wajen fito da ma'anarsa al'imam ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa ya kawo maganganu guda magana ta ɗaya ya danganta ta zuwa ga al'imam ikrima maula ibn abbas al-barbari cewa tufafin da Allah ya saukar a wancan lokacin na annabi adam da rana hawwa su ne farta farata A san farce ko sai dai in an ce farce da hausa ana nufin wani abu mabambanci wataƙila akwai hausar da sun ce farce suna nufin gaba ɗaya yasa kamar hausar kebbi da sakkwata ko da zamfara sun farce hannun kenan yayin da kuma a hausa ga magari misali irin ta karfa da sauransu an ce farce shine wannan kumbar ado da yake cikin saman ɗan yatsa wasu kuma suna ganin a'a farcen shine girman abu abinda ake yankewa kuma shine kai ba ko kuma kumba ala kulli hal الظفر هو الظفر هو الظفر الظفر عفوا بضم الضعف shine wannan kokon da yake saman ɗan yatsa shine da turanci ake ce masa nails ko wanda suke kamar ado ne to da su Allah ya saukar da ɗan adam shi yasa Allah ya ce anzalna alaikum libasa to wasu suka ce abinda shi ne kokarin zazzarewa kenan daga ciki na na adam na na hawa da annabi adam sannan sai magana ta biyu kuma da ya danganta ta zuwa ga wahab ibn munabbi cewa tufafin da Allah ya saukar wa annabi adam da hawwa'u haske ne wanda wannan hasken ne ya zama shamaki tsakanin annabi adam da hawwa'u yasan yazan annabi adam baya ganin tsaraicin tsaraicin tsaraici shine nudity al'aura baya gani gashi dai suna tare kuma ba shi da tela ba ta da tela bai je kasuwa ba ta je kasuwa ba ya ce sun siyo tufafi amma duk da haka ba wanda yake ganin tsaraicin wani sai suka zauna a cikin nutsuwa to da shaidan ya zo sai ya kokarin zara wannan hasken ta hanyar ziga su su ci abin da Allah ya hana suna ci sai hasken ya bace sai kuma annabi adam ya ga tsaraicin hawa bayan da ya san shi ba sai hawa ta ga tsaraicin adam bayan da bai san magana ta kuma an a laifin libasan tufafin zai iya ɗaukar kowane irin nau'i na tufafi amma dai Allah bai yi bayanin hakikar wani iri bane wanda wannan kuma magana ita ce tafi zama daidai abin da yana muka sani shine lokacin da annabi adam da hawa suka ci bishiyar gaba ɗaya sai suka ga karancin su ya bayyana kuma me tufafin ya ya yayi a lokacin liyuriya kuma sau'ati to shi yasa Allah yake cewa shi shedan din yanzu anhuma libasahuma yana zare musu tufafinsu da Allah ya sanya musu li sawatihima wanda a karshe ya nuna musu tsaraicin su suna ganin tsaraicin sai suka ga abu bakin gani fa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka dinga tunciko bishiya ta aljanna suna kokarin tufka ta domin su rufe tsaraicin su wannan kaɗan daga aikin shaidan kenan zai tashe ka tsaye ya jika maka aiki ya haɗa maka kashi ya tara maka gajiya ya tayar maka da hankali ya hana ka zaune ya hana ka tsaye to sai Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana mahimmancin tufafi wanda muna iya ganin sa a zahiri sai ya tsawatar da mu akan cewa mu guji shedan da shi da ƴan tawagarsa yana mai bayyana mana irin muguwar gaba ta shedan da yake wa annabi Adam a daidai lokacin da ya kokari ya fitar da shi daga aljanna wanda aljanna ita ce gida na ni'ima babu wahala a ciki babu takaici a ciki ya kawo shi gidan duniya wanda a nan ne ake gamuwa da wahala da takaici kuma a nan ne tsaraici mutum yake bayyana amma aljanna ba zan can bayyana tsaraici bayan a da tsaraicin nasu shi annabi adam da hawa ya kasance a suturce wannan kuma ba don kuma ba sai don muguwar gabar da ke cikin zuciyar shaitan game da ɗan adam yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alqur'ani أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لهم عدو من دون أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته من دونه أولياء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني yanzu sai ku riƙi shaitan a matsayin aboki ko a matsayin mataimaki ko masoyi min duni ku dale ni in ji Allah wa hum lakum adu bayan kuma maki ku ne bi isalil zalimin badala tir kai can sauyi da canji da musanya da azzalimai suka ɗauka suka ƙyala Allah suka ɗaushe da wannan tir da shi ga masoyinka kuma tabbas Qur'ani ya tabbatar mana cewa Allah shine masoyin kuma tukuncin lamarin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran Allahu waliyul ladina Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ka gani Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin al'amari haka zalika ubangiji ya ƙara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul a can shafin akan ya nuna cewa lallai majibincin al'amarinsa shine Allah ne saukar da alqur'ani Allah ya ce inna waliyallah إن ولي الله الذي wa huwa yatawalla as-salihin Allah yake cewa ka ce hakika ko inna waliyallahu lalle majibincin lamari na masoyina shine Allah wanda shine ya saukar da alqur'ani littafin kenan kuma dama shi ke jibintar al'amarin bayansa na gari suke yin aiki na gari kun ga anan bayanin ya fito kenan kada mu bari shedan ya ja mu ya cuce mu ya kai mai ya baro idan ba kula muka ga aya ta 25 an ce ya aya ta 26 an ce ya bani adam aya ta 27 ma aka karanta ya bani adam wanda kuma inda ba qur'ani bane sai ka ce aka cire ya bani adam duk tabi ai ta farko mata wajince su nan kana magana da mutane kai as a first person su ne second person in za ka yi magana da su in ka kira sunan su a karo na farko kawai za ka iya jera zancen sun fahimci da su kai amma sai malamai suka ce yawanci a bisa balaga da siga ta ƙwarewa ta zance in kare wa mutane wa'azi da nasiha to ka dinga yawan maimaita sunansu don su san cewa baka sauka daga kansu ba kana magana da su ne baka koma kan musu shi yasa Allah ya ƙara cewa ya bani adam da yace kuma la yaftinannakum shaytan alfitna alfitnatu shine al-ikhtiba jarraba examine examine nan abu shine an fitine shi asalin fitina ta samu asali ne daga masana makwararru a harkar gwal da ma'adanai wanda in suka haƙo suka yi mainin ɗinsa to sai an sa shi an ƙona shi a wuta domin a cire abin da yake da datti a jikinsa a ware in so wanda yake ba shi da datti sai zama shine zai amfani to shine fitina to daga nan jarrabawa da Allah yake saukar wa dan adam ma sai aka kira ta da suna fitina haka zalika kona kafirai ma a cikin wuta ake kiran su da cikin su da suna fitina kamar yadda yake sananne a cikin ayoyi na alqur'ani to amma ma'anar fitina din anan la yaftinannakum ash-shaytan ay la taqulu an anfusikum kar ku shagala ku manta da kawun ku wala yasrifannakum ash-shaytan an din kar ku bari shaytan ya zo ya kawar da ku daga addini gabaran addini kama fatana abawaykum bil ikhraj min al kamar yadda yayi wa babanku annabi adamu ya fitar da shi daga aljanna fala tasru li waswasati shaytan kar ku kasa kunnan ku karkata zuwa ga kada ku karkata zuwa ga waswasin da shaytan yake sa muku wala tuhmilu tahsina anfusikum bit taqwa kar kuma ku bar kanku tsirara ba ku tsare kanku da taqwa wasiluha da'iman bi zikrillah ku yi kokari ku sadar da takawar ta hanyar ambatan Allah subhanahu ta'ala in kuka yi haka ku fa tarattabu ala zalika fitnatu shaytan dan haka in kuka in kuka bari to shaytan sai zo ya fitine ku haka sai ya janyo shaytan ya fitine ku kamar yadda yawa mahaifinku annabi Adam ya sanya masa wasu wasi ya gwada masa cewa in ya ci wannan bishiyar ma ba za a kore shi daga aljanna ba ya kuma ƙawata masa wa Allah subhanahu wata'ala wanda wannan shine dalilin da yasa annabi Adam ya fito daga aljanna kamar yadda nassi da alqur'ani ya tabbatar wanda kuma mun karanta mun bibi awe a wancan lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun lalle shi shaytan shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba yi. su abu na farko shedan yana da kabila wanda wannan abu ne da yake kowa ya da ya sani wanda aka ce shedan mun yi bayanin shedan waye shi a karatunmu na a bayanai masu tsayi akan abin da ya shafi shedan yanzu abin da ya rage a cikin takaitaccen lokaci ƙari akan bayani akan shaitan na ce a jinkirta mana batu akan aljani ko aljanu wanda yana ɗaya daga cikin sunayen da ake gaya wa shaitan aljani kuma dama in ka ji ana magana shaitan ɗin shine aljanin dai sai dai ba kowane aljani bane shaitan amma duka wani shaitan da ka sani aljani ne to shi aljani ‘yan uwana haƙiƙa ce kuma tabbas ne akwai aljani kuma shari'ar musulunci ta tabbatar da batun aljani wanda yake inkarin aljani to haƙiƙa inkarin aljani zai iya kai shi zuwa inkarin abin da yake ma'lumin ne min addini bin darura wato abu ne da ya zama wajibi a ce mutum ya san shi kuma ya yarda da shi wanda rashin yarda da shi kuma zai iya janyo mutum matsala hatta a su? zuwa Jan halitta ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta da ainihin asalin wuta kamar yadda muka karanta a karatunmu na bara wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa ya halicce su daga asalin yin kuna wuta ko kuma daga harshen wuta ko daga hasken wuta ala khilafin bainan nusus alwarida wanda ko malamai ga baki sun hana su wanda suna rayuwa a cikin wannan duniya wanda nassi na alkur'ani ya tabbatar da cewa akwai aljanu kuma suna nan kuma suna nan a ko'ina duk inda ɗan adam yake a duniya to a wajen akwai aljanu ayoyin alkur'ani sun tabbatar da samuwarsu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin suratu al'an'am ya ma'ashar aljinni wal insi ya ma'ashar wal insi استطعتم أن wannan ta cikin suratul rahman kenan Allah ya ce ya ku mutaran mutane da aljinu idan dai kun isa za ku iya ficewa daga sasannin sama da ƙasa ku tafi wani wajen da wani ta ba sama da ƙasa ba ku fara ku yi magani gani za ku biya Allah ce ba za ku biya ba sai da iko na Allah wanda kuma Allah ba zai ba ku iko sannan a cikin suratul an'am Allah ya ƙara cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ya ma'asharal jinni wal insi taron mutane da aljanu manzanni na ba su zo muku ban minkum daga cikin ku ya ku mutane ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na suna bibiya suna yi muku bayani wa yunziruna kum liqa a hadha kuma suna tsoratar da ku gargadin ku akan cewa za ku haɗu da ni a wannan rana kun ana wannan Allah zai faɗi wannan ne a ranar alkiyama haka zalika ubangiji subhanahu wataala يبدا في سوره السجدة الافلام من السجدة ولو شئنا لاتينا كل نفس ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والانس لاملان جهنم من الجن والانس والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya ce sai na cika na yi rantsuwa sai na cika jahannama da mutane da aljanu a wannan aya ta tabbatar da aljanu sannan ubangiji wata wataala a cikin suratul jin ya ce mana qul uhiya ilayya qul uhiya ilayya annahu istama'a qawm min al-jinni fa qalu كذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الناس يكي منا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي والنار haka zalika ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi ce mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da daddare sai muka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam muka rasa sai muka shiga neman sa ka'in da nabi faltamasnahu fil awdiyati washi'a sai gashi mun same shi a cikin lalloki da taushe ka tsakanin duwatsu kawai sai gashi mun ganshi a tsakankanin zaza ta dutse da kuma lalloki ma'ana wurin da yake da kwazazzabai sai ga annaba a wajen fakulna sai muka ce ha ah, ya rasulullah a muka ce eh, kai sai muka dinga neman sa a cikin lalloki da kuma wato zaza zaza tsakanin dutse da dutse mu fada can mu shiga nan fakulna muka ce to ustuti me yiwa an ɗauke shi an yi sama da shi au tila ko kuma an kashe shi fabitna bi sharri lailatin a biha Ya ce wallahi mun yi bacci mafi sharrin bacci da mutum yake yi a wannan da. mun sha wahala kwarai da gaske falamma asbahna idza bihi ja'a min qibali hira kuma muna farkawa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a makka sai gashi ya fito ta wajen koban kira fa kullu muka ce ya rasulullahi fa anna ka wa talabna ka fa lam najidka fa bidna bi sharri laylatin bata biha qawm mun ne me kamar rasa ya rasulullahi mun rasa inda zani karshe sai muka kwana cikin daren da mafi sharrin dare da mutum zai iya kwana a cikinsa faƙara sallallahu alaihi wasallam sai mun zara sama ce aka kuda tani da'i jinni dan sakon aljanu ne ya zo wani ne aljanu suka aiko shi cewa suna gayyata ta an kawo invitation ne fa zahabtu ma'ahu shine naje can inda aljanun suke fa alaihi alquran sai na karanta masa alqur'ani abdullahi bin mas'ud ya ce fa saraka bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ɗauke mu ma ya tafi da mu fa arana athara a athara irani sai nuna mana ce a daidai nan muka yi fitin ɗin da su aljanna sai muka ga ya nuna mana irin ɗan abubuwan da suka bari a wajen da kuma inda suka kunna wuta ko kuma inda wuta ta tashi a wajen wani hadisin imam muslim ya rawaito shi haka zalika imam muslim ya rawaito da imam ahmad ibn hanbal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min nar wa khuliqal wa khuliqa adamu min wasifa lahu an halicci mala'iku da haske an halicci aljannu da wuta an halicci annabi adam da abin da aka gaya muku shine tabo kenan wanda kuma dalili ya tabbatar da cewa aljannu suna nan akwai su kuma suna da rayuwa suna ci suna sha kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin imran ibn husayn a hadisi abdullahi ibn umar madalla sun ake cewa idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi in da yanku zai ci abinci ya sa hannun dama idza sharafa falyashrab bi yaminihi in mutum zai sha ya sha da hannun dama fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi domin shaitan aljani kenan su suna cin abinci ne da hannun hagu suna shan abin sha da hannun hagu a wani wata ruwaya kuma ta imamu ahmad a cikin musulun manzo Allah ce man akala bi shimalihi akala ma'ahu shaytan wa man shariba bi shimalihi shariba ma'ahu shaytan wanda ya ci abu da hannun hagu shaytan zai ci tare da shi wanda ya sha da hannun hagu shaytan zai sha tare da shi ya ba cikin musulun imam ahmad da manzo Allah suna ke cewa idza dakala ar-rajulu baytahu fa zakara isma Allah hina yadkhul din mutumin da ya shiga gida sai ya bismillah lokacin shiga wa hina yat'am da lokacin da zai ci abinci ma ce bismillahi qala shaytan sai shaytani da aljanu sai ce la mabita lakum wala asha huna anan dai ba wani kwana ya ku aljanu ku fita daga gidan nan saboda kai sallama san da zaka shiga kuma ba za ku samu abinci ba a gidan nan ku fita wa in dakhala wa lam yadhkur isma allahi inda dukhulihi idan mutum ya shiga gida kuma bai yi bismillah bismillah tawakkaltu ala allah ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا الدعاء الشقاتي أنا متلتفتا mutum bai yi wannan addu'ar ba kuma lokacin cin abinci bai yi bismillah ba kala sai shaitan ya ce da aljanu a daraktumul mabita wala shatu ku zauna a nan ku ya da zango ku abinci kuma daga abinda mutanen gidan za su ci kuma maza su ma ya tabbatar mana da cewa akwai aljanu suna cin a kashin dabbobi wato a su dabbobin aljanu akwai dab suna da abu awakinsu da tumakinsu da karnukansu da komai kamar yadda kuma nan muke da nan to su aljanu suna cin wato ainihin kashi da kuma mushi dabbobinsu kuma suna cin kashin dabbobin shi sa Allah ya hana katse mutum ya yi tsarki da kashin dabbobi ko da kashi saboda yana cutar da aljanu kuma a cikin su akwai wanda suna buƙatar abinci kuma na gari ba wai dole sai sun zama wulakantattu kaskantattu sannan za su ci wannan abu to wannan kaɗan kenan daga cikin bayanan da ke tabbatar da cewa akwai aljanu kuma mun faɗi cewa wuraren su ko ina akwai su sai dai an ce sun fi samuwa a banɗaki da kasuwanni da gola da wurin da ake wanke-wanke da wurin da kazanta take taruwa da kuma wurin da ake kiɗe-kiɗe da kaɗe wanda su aljanin suna da nau'i-nau'i iri daban-daban daga cikin nau'o'insu a malamai sun yi bayani cewa akwai nau'in da ake kiransu da suna ashayatin su ne fitinannin ciki azzalimai kuma kuma tsinannu duk wani shaidan tsinanne a billahi minash shaifanin waje da shi ogan nasu da kuma mabiyansa duk gaba su tsinannu ne bayan nan akwai wanda su kuma ana kiransu da suna mara marada shi shine mari kamar da Allah ya faɗa a cikin suratu as-safat wa hibban min kulli shaytanin mari wayannan mara din su ne kangararru ɗan iska a cikin shekaru sannan kuma akwai afarit jan'insa shine ifrit kamar da Allah ya ce qala ifritun min al ana atika bihi qabla an Afa ifrit in an ce ifrit shine duka aljanin da karfin sa ya wuce misali ba wai wani aljani ne guda ɗaya sa ifritu ba wanda har yanzu ya ke mutuwa duk lokacin annabi sulaiman ba a duk wanda yake irin ya kai fitinan ne a cikin aljanu abin da hasabibi kai a cikin aljanu wanda yake yana iya yin abin da ba kowane aljani ne yake yi ba to wannan shi ake kira ifrit akwai aljanin da ake kiran sardarin alkarin ko shi ne aljanin da kullum yana tare da mutum ni da kai duk muna da shi wanda kuma akwai kuma wanda yake kamar ataci wanda shedan yake hada hada mutum da shi wanda in mutum ya kangare wa Allah to sai Allah ya kore masa wannan karin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa hayya ومن ya ce ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو ya قرين wa يتي ومن da makanta ya iya kalli ayoyin Allah kallo na basira da ayyid lahu shaytanan sai mu gore masa shaytan baruwa da kokarin sai ya dinga musa duk inda zashi to akwai kuma kalin na gaskiya a afuwar kare wanda yake da zara an haifo mutum shaitan zai ba shi shi ya ce doka ka fita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ba babu wani mutum face sai yana da kare min aljin da kare kuma na mala'iku sai wani yace har kai ya rasulullahi sai yace hanni sai dai ni Allah ya dora ni akan nawa ya musulunta ko ya mika wuya baya umarta ta da komai sai alheri to akwai kuma Umar, Umar jam'i ne na alim wanda su kuma su ne aljanun gida wanda su wannan aljanin na gida koyaushe suna nan a cikin gida wanda suna rayuwa a cikin gida wani lokacin wai an ce in ji wasu daga cikin masu bincike suka ce in Allah ya sa aka samu masu alheri to sukan hana mugayen aljanu yin tasiri a cikin gida to amma Allah alam wannan sahihi ne ko ba sahihi bane ya taɓa faruwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wani matashi ya yi aure to da ya je a cikin wani sirkuki a cikin gidan sai ya ga wata lafceciyar mujiya da haka sai tashi ya kashe ta yana kashe ta shi ma ya mutu aka yi manzara suna ce an shaitani aljanar gidan ce kuma ya kashe ta suna suka kashe shi daga wani lokacin suna bayyana a wata siga ta kamar da za mu ji yana cikin kogon binciken insha Allah wata aljanun su suke zama saboda inna hu ya huwa wa qabilu kun san me yasa muke kun gane me yasa muke magana akan aljannu ko inna hu muna so mu isa zuwa wata matsala ne inna hu yara huwa wa qabilu min haythu la tarawun shi da yan tawagar suna ganin ku ta inda ba ba su saboda haka suna rayuwa a cikin gida to anan mu a aƙidar mu ta bahaushe mun yarda cewa akwai aljanu iri daban-daban bari ma hadda a sana'a ta gori wanda kun san gori sana'a ce wata mugunyar sana'a ce da mutane suke bi wajen ta'amuli da aljanu da kiran aljanu da yin abubuwa da yawa tare da aljanu da kuma saba wa Allah da sauransu wanda akwai aljanu da suke ta'amuli da zaki wanda duk inda darba take da kuma abin da shafi zaki wai inda hausawa suna wurin kamar irin su yan meru ake cewa ko yan meru ake cewa ko ba wanda suka san yan bori a Allah da dai ba wa dan bori akwai irin su inna inna uwa su wacce wai ita ce take shanye mutum shi yasa ma cutar polio ake kiranta da suna ya sunanta da Hausa shan inna ita wannan innan ai aljana ce akwai su malam alhaji shi ma wani aljani ne wato in ka samu masani kwararre bahaushe masanin al'adu zai gaya maka nau'o'in aljanin da inda ake samun su da dalilin zuwansu da sauransu amma abin ta kai ce abin da yasa nake so mu tsananta bincike a wannan babu a yau an wayi gari saboda yaduwar fitintunu da yawan rashin lafiya ta aljanu wasu daga cikin masu rukiya suna nema su rike su zama kamar bokaye wanda suna ba da labarai da yawa wanda wasu labaran suna tsorata ya kamata mu samu kuncin Allah a kansu wayanzu sai ka ga mai rukiya saboda rukiyar ta zama akwai yan jabu a babu rukiya sai zai ce maka ai wata aljana ce mai suna kaza ta kama shi ko su aljanin su zo saboda ƙarya su faɗa wa mutum abu kuma shi mutum sai ya ɗauka ya kama shi fa ruqiya yake yi amma aljanin sun dora shi akan abin da bai sani ba kuma ya mace Allah ya ce su zama a aktharuhum kadhib yawancin su makaryata ne to sai a batu na gaba bayan mun faɗi sunfi na su waɗannan aljanu mun kuma faɗi cewa akwai shaksiya ma'arufa a cikinsu? su to sai mu dawo kan matsalar karatu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min za ta tarawunhum lalle shi aljani huwa wa qabiluhu da shi da ƙara'in dinsa ma'ana majibinta lamarinsa huwa wa qabiluhu min za ta tarawunhum suna ganin ku ta inda ba ku ganin ganin su mas'ala ce da malamai suka karatu na ilimi suka tattauna ta wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatun na gobe za mu karanta aya sai kuma shiga bayani daki daki dalla dalla akan abin da ya shafi mas'alar hadisi a kuma tsanaki insha Allah saboda babu lokaci yau kamar yadda aka gani mun fara karatun a kuracen kakurarren lokaci saboda matsalar muna jiran kayan su zo da suka taho daga Kano wanda da littattafai da kayan sawa suna ciki suna ta jira kuma sai aka samu tsaiko wanda kuma dole zuwan namu yana da alaka da zuwan kayan insha Allah Allah sa wannan zama shine jinkiri mafi alheri a nan zan tsaya amma kafin nan zan ƙara faɗakar da mu muhimman abubuwa kafin mu ga magana da abinda na faɗa jiya game da abin da ya shafi da ladabi wajen karatu da Allah ya kuwa sake sawa cikin zuciyar mu cewa mun zo ne domin mu'amalanci littafin Allah su wataala magabata na gari a baya in za su tuho wurin koyar da alkur'ani da hadisi sai sun yi wanka sun yi kwalliya sun yi ado sun sa turare sun ɗauki kaya mafiya kyawu kuma in kullum za su zo haka da saboda haka suna ba shi mahimmanci fiye da yadda muke ba wuraren sana'a mahimmanci. yanzu za mu tafi ofis za mu yi kwalliya mu shirya mu komai Mu fesa turare amma wani zai taho wajen jin zancen Allah in ya da ga ofis sai ya cire kayansa masu kyau ba wai dan ba su dace da masallaci ba sai dan wannan ba na masallaci ba ne sai ya ɗauko kuma ko ya ɗauko jallabiya saka afuwan wani jallabiya ita yake ado wani kuma sai in ya cire kayan halinsa sai sa ko ya wasu kaya wanda yake ga su nan kayan da suke kuma ba zai sace rayu ba ba zai kwalliya ba sai ya tafi wani ba wajibi ba ne ba amma dai girmama littafin ne da kuma ya shi sannan in za ka tawo ka ɗauko littafin ka aƙalla ko da baka da wani tafsiri da za ka sa a gaba ka ɗauko alƙur'ani ko kuma in ka zo masallaci ka ɗaura masallaci kuma ka kiyaye shi ka girma mashi ka mutunta shi wannan shi zai baka damar rakkazawa akan abin da ake sannan dai kana sa ran za ka kamu kuma ba rikodin kake ba da in ka je gida za ka juyi abin da kai rikodin to Allah ka tawo da wani ɗan littafi ko wani abu wanda kana sa ran wannan irin so kake amfana da kai in an faɗi wani abu mai fa'ida sai ka rubuta shi saboda gaba kai ma ka amfana, kuma don ya zama hujja a gare ka ba hujja a kanka sannan ladabin zama din idan za mu yi tarurruka na na rayuwa ko na boko ko na wani abu ga yadda ake shirya waje a tsara kujeru a yi komai ka zo ka tarar da wajen ya yi kyau to muna tunda al'adar masallaci da ma zama ake to ya kamata hatta wajen zama ma idan to muna zama zama irin na ilimi ba laifi mutum ya gaji ya miƙe kafarsa ba mu laifi mutum ya jingina da bango ba laifi don mutum gyangyaɗi ya kama shi bai yawaita yin haka ba ya kudu bi rahatihi amma dai kada ya zanto wurin tafsiri da sauraron karatun alqur'ani zama wurin da kawai da kawo ka ajiye wayoyin ka gefe guda ka ci shingiɗa ana karatu ban ji dai malami da gaske wahala yake yi ya yi bincike in ya ranka zai ji daɗi a zuciyarsa amma dai in kayi bisa buƙata a yau da gobe sai allah wannan ka ga ba laifi ba ne sa'annan kuma sai waya batun waya Allah duk wanda zai shigo masallaci ya sa wai sa ko kuma ya kashe ta ba zai iya kashe ta bai sa ta a in an kira shi in kiran ya kai ya kai muhimmancin karatun ko ya muhimmancin karatun to mutum sai ya fita ya daga in kuma misali kana jin cewa ba kiran da ya kai kira na Allah to a jibu da'iyan zai ina ganin ka kife ta ma kan ma ga wanda yake kira sai dai ka san kana da wani uzuri babba to ka iya tsagawa. tun daga kofofi nan ba sai mutum ya yi magana a cikin masallaci ba haka kamar safa wa ladabin alkur'ani ba ta tara ko magana da surutu ana karatu wannan shi ma yana cutar da mala'iku yanzu mala'iku suna nan abbaci na farko suna sauka suna ganin an taru za su kira da kowa mala'iku duk an so su tare a wajen har waɗanda suke wajen sai an rubuta sunansu yanzu da ake akai list a ganka cewa kana surutu kuma in mun yi sa'a Allah ya karɓi karatun yau kawai ya ce Allah ya gafarta in dai Allah ya karɓi wannan hadisi Imam Ahmad ne ya rawaito shi da isnadi ingantacce a bisa sharhul Muslim haka zalika Imam Abu Nu'aym ya rawaito shi a Hilya Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin addu'a dukkan su da isnadi ingantacce sannan Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan isnadin qala fi hasan hada hadisin hasan hadisin Abu Hurairah kina Allah ya kare da aka shi inna lillahi malaikatan sayyahi Allah yana da wasu mala'iku yawo suke a duniya suna binciken inda ake yin waɗannan abubuwa da sun zo sun ga wajen sai su kira 'yan uwan su ce ku halun mu ku zo nan a zo a yi kiwo a in an gama sai su daure sai su kai wa Allah sai ubangiji ya ce me kuka baro bayina suna su ce a ubangiji sun taru suna ambatan ka suna tsarkake ka suna me suke nema yace suna neman gafarar ka sai ce to saboda me suna neman gafararka da aljanna ka sai ce sun taba ganin aljanna ce ba su taba ganin ta ba ya ubangiji labarin su suke ji ya ce to da kuma sun ganta ya me zai faru da abin ya fi haka to ku shaida na gafarta musu to kuma me suke jin tsoro suna jin tsoron wuta suna neman tsari da ita sun taba ganin ta a'a labarin ta suke ji to kuma kai fa auha da kuma sun taba ganin ta to ku shaida dukkan su ba za su shiga wuta kun ga ya kamata mu tsaya mu sosai lallai mu tabbatar da cewa mun tsare wannan mutuncin wannan karatu namu da muke yi sannan batun lokaci yanzu ana kiran sallar magariba kamar shida da arba'in ko da arba'in da wani ko? muna so a ƙasa mu dinga barin minti arba'in zuwa arba'in da biyar wanda mutane za su samu su koma gida su sha ruwa don haka daga la'asar zuwa abin da ya saura minti arba'in da biyar a nan za mu ka yin karatu kun dai sa mu kayyade mu ce da karfe hudu ko mu ce da karfe hudu zuwa karfe shida amma lokaci ya canja za mu iya canja kuma yanayi na ɗan adam ta iya yiwa mu makara saboda wasu shirye-shirye ko na wani kai na wajen wani lokacin binciken zai iya kai na har lokacin bai fitar da abin da zan zama fitarwa ba wani lokacin ko mota ba ta zo ba duk da wahala mota ta makara wani lokacin wani dai dalilin da ɗan adam to dai da zarar an yi la'asar ana kiran mutane su su da dawwama a masallaci Allah ya soya da kuma za mu iya bakin kokarin mu haka mu dinga barin minti arba'in zuwa arba'in da biyar don mutane su samu su koma gida sai dai wani dalilin wanda mu da kudi za mu iya ganin sa a zahiri ya faru wanda yake na maslaha ne to anan sai mu a ko mu rage abin da ya saba kayyade lokacin musamman akwai mutanen da su dai lokaci kuma suna da gaskiya time management is very important a musulmi yanzu nan sai wani da ya fara duba ko ya ce an ce kaza za a fara ba a fara ko an ce kaza za a tsaya ba a tsaya ba duk irin fa'idar da za a samu shi kawai wannan lokacin shi to shi ma wannan shi ya sa muka muka muka faɗi wannan hadisi